Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 21 ga watan Yuni na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a wani ƙauye a jihar Legas da ke yankin ƙaramar hukumar Ikorodu. Muna kuma ɗauke da sharhin da Dr. Sharif Almuhajir ya yi game da matakin da Babban Bankin Najeriya ya ɗauka a kan harkar kuɗin dala. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan yaya kuka fahimci batun tsama hannun Babban Bankin Najeriya CBN daga harkar kuɗin dala. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma fa duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Najeriya ta ce ta cimma shirin tsagaita wuta da tsagirin Niger Delta da ke kai hare-hare a kan bututun man kasar a cewar wani babban jami'in kamfanin matatar man kasar a hirar da yi da murya Amurka a yau Talata. sai dai mayakan kungiyar niger delta avengers ta musanta cimma wata matsaya da gwamnati inda ta rubuta a shafinta na twitter cewa zancen bashi da tushe ballantana makama kungiyar dai ta sha daukan alhakin kai hare-hare akan bututun man kasar lamarin da ya kassara yawan man da kasar ke fitarwa mai yawan ganga miliyan biyu a kowace rana masana tattalin arziki sun alakanta matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikin da najeriya ke fuskanta da aika-aikan da tsagerin da najeriya ke yi najeriya ita ce ƙasar da ta fi kowace samar da man fetur a nahiyar afirka labarin cima matsayar tsagaita wutar ya samo asali ne tun bayan da ministan man fetur ɗin ƙasar ibe kachiku ya kai ziyara yankin na niger delta kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta yanke wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar jan perk bemba hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma sha takwas bayan da ta same shi da laifin ingiza gudanar da ayyukan fade da kisa a jamhuriyar tsakiyar afirka da ke makwabtaka da ƙasar alkalin kotur wato a sylvia steiner da ta fito daga brazil ta ce bemba ya nuna gazawa wajen hana ayyukan fyaɗe da dakarunsa suka aikata a shekarun 2002 2003 wanda suka rika wato waɗanda suka rika cin zarafin biladama mr bemba's failure to take action was deliberately aimed at encouraging the attack. Ta ce gazawar da Mr. Bemba ya nuna wajen dakile aikata laifukan yaƙi alama ce da ke nuna cewa ya goyi bayan ayyukan asha da aka aikata akan fararen hula wanda hakan na daga cikin laifukan yaƙi. A watan Maris Bemba ya zamanto mutum na farko da kotun ta yanke hukunci bayan da aka same shi da aikata laifukan na yaƙi. kuma wannan shine karan farko da kotun ta icc ta yanke hukunci akan fyaɗe a matsayin ɗaya daga cikin jerin laifukan da yaƙi wato yaƙi na da cin zarafin bil'adama majalisar ɗinkin duniya za ta tura ƙarin dakaru a ci gaba da tallafawa yakin da ake yi da 'yan ta'adda a mali a cewar majalisar yayin da ake bikin cika shekara guda da shiga tsakani da ta yi a rikicin ƙasar da ke yammacin afirka a wata sanarwa da ya fitar a ranar litinin babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ban mun ya yaba da irin matakan da shugaban kasar ta mali ibrahim abubakar keta ke ɗauka ya kuma yi fatan za a kara himmatuwa wajen aiwatar da shirin da aka cimma lura da cewa akwai kalubale da dama a gaba a makon da ya gabata prime minister modibo keta ya gabatar da wani jawabi a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york inda mai da hankali kan batun karin dakaru 2,500 da za a tura domin tallafa wa sojoji biyu da ke kasar a yanzu. sai dai ya gargadin cewa samar da maslaha kan rikicin na mali ba wai ya ta'allaka ne kawai akan yawan dakarun da aka tura ba ya ce mafitar ba wai ta ta'allaka ne da yawan dakaru ba a'a sai dai masu inganci a cewar mr keta a wata hira da ya da sashin hausa na wato sashin faransanci na muryar amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc a daidai lokacin da mayakan is suka kaddamar da hare mai da martani akan dakarun gwamnati da magoya bayan su a arewacin syria sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce a shirye yake gana da jami'an ma'aikatar harkokin wajen kasar da ke kalubalantar manufofin amurka a syria a makon da ya gabata jami'an diflomasiyya 51 daga ma'aikatan harkokin wajen kasar daban-daban suka yi kiran a kaddamar da hararen sama akan dakarun shugaba bashar al-assad domin a tilasta musu dakatar da hararen da suke kaiwa mai magana da yawun kerry john kirby ya ce kada a fassara jawabin na kerry a matsayin amincewa da matsayin da jami'an diplomasiyar suka ɗauka a lokacin da ya kwatanta ra'ayin jami'an a matsayin wata mahanga mai kyau mafi yawan 'yan kasar yemen na fuskantar matsanancin yunwa kamar yadda wata ƙididdiga ta majalisar ɗinkin duniya ta nuna ƙididdigar wacce ta duba yalwar abinci a kasar ta nuna cewa goma sha tara daga cikin lardunan da biyu na fuskantar matsalar rashin wadataccen abinci binciken ya kuma nuna cewa fiye da rabin mutanen kasar na gab da shiga shallan neman agajin gaggawa wanda shine mataki na hudu a jerin matakai biyar da ke nuna yanayin rashin isasshen abinci labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Rundunar 'yan sandan jihar Legas ta ce ta dakila wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin gabar ruwan Legas, amma dai a cewarsu babu wanda ya rasa ransa sakamakon harin. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. rahotanni da ke fitowa a yankin dai an ce an yi musayar harbe-harbe kanin 'yan bindigan da kuma jami'an 'yan sanda sai dai kuma a cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar lagos sibirtandan 'yan sanda dolapo badmos ta bayyana cewa babu kamshin gaskiya game da rahotannin da ake baza tun farko cewa akalla mutane goma sha uku ne aka kashe a wannan ba ta kashi da aka yi da 'yan bindigan kawo yanzu ba a san ko su ne suka kai wannan hari ba amma wata majiya na tabbatar da cewa 'yan bindiga ne da ake kyautata to sun fito daga yankin niger delta wanda kuma kwanaki kamar hudu da suka gabata suka kai makamancin wannan hari a karamar hukumar shagamu da ke jihar ogun wanda kuma ke makwabtaka da yankin na ikorodu a jihar lagos wanda dukkaninsu suke yankin gaban ruwan jihohin guda biyu ga dai abin da wani da ke zaune a yankin na ikurudu wanda kuma baya so na ambaci sunansa ya shaida mini ta wayar tarho yanzu kuma ba wanda ya mutu amma mutane sun jikata mm. so harkokin sun koma da suke kamar da don jami'an tsaro sun riga sun suna gudun suna kula da gudun kuma suka mutum goma sha daya ko da yake kokarin jin ta bakin kakakin 'yan sandan jihar lagos dola dolapo badmus ya ci ta wayar tarho sai dai kuma wani babban jami'in 'yan sandan kwantar da tuzuma wanda kuma shi ma bai so na ambaci sunansa da yanzu haka ke gudanar da aiki a yankin ya tabbatar min cewa kawo yanzu sun shawo kan lamarin sai dai kuma tuni mutane suke ta kaura daga yankin hare-hare irin na 'yan bindiga dai an saba ganin shi a wannan yanki na jihar lagos yankin kuma da tun farko irin bindigan ke amfani da shi wajen fasa bututun man fetur da ya fito daga yankin niger delta zuwa tashar ruwan najeriya da ke birnin lagos babin jibrin murai amurka daga lagos gaida baban gida Jibril. A kan batun matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na zara hannun babban bankin kasar CBN daga hada-hadar kudin dala, a daidai wannan lokacin za ku ji wato za mu sake kawo muku fashin bakin da Dr. Sharif Almahajjar kwararren masanin ilimin tattalin arziki ya yi a shirin yau da gobe na ranar Juma'a da ta gabata. To, na farko dai shi sauke darajar kuɗi ko kuma sauke darajar naira da wannan babban gwamnatin najeriya ya ɗauka ba wani sabon abu bane wanda dama babu shi a cikin tarihin tattalin arzikin duniya galibi kasashe sukan yi wannan lokacin da suka shiga wani matsatsi na tattalin arziki ko kuma lokacin da suke kokarin kwadaitar da mutane don su zo su sai da kayansu su na kasarsu a wasu kasashe ko kuma lokacin da suke ganin cewa suna son su haɓaka asusunsu Uh, ko kuma su gyara kurakuran da ya gabata to amma mu a nan najeriya gaskiya wasu dalilai ne daban sabanin abin da kasashe suka saba yi yawwa bututun mai da 'yan tsagero najeriya suke fashewa da kuma uh, karyewar darajar shi kan shi crude oil din da kuma uh, bukatuwar da muke da shi na kayayyakin kasashen waje wanda ya yawa so ita najeriya tana ciko akan farashin dalan da ta saka to cikon bukatuwar ta yayi yawa kuma cikon da take yi sai ya mata yawa kuma ga kudaden da shigo mata yayi kaɗan sakamakon haka ya saka ta ga cewa ya zama dole ta sauke wannan farashin ya koma daidai da farashin kasuwa wanda shine yanzu ke faruwa mm. ah, wannan shine zahirin gaskiya abin da ya faru a kan tattalin arzikin Najeriya. Eh, Yawwa idan muka duba za ana ta amfani da wasu kalamai kamar floating, fluctuating, wani currency float regime. gwari-gwari ya za ka bayyana wa mai jinmu a can lungun karkara? Shi kuɗi ko kuma karansi yadda ake kontrola yadda ake saka mishi kuɗa ya kasu kashi biyu ne. Akwai fixing akwai kuma floating. Shi fixing shi ne wato gwamnati ta ayyade ta ce ba ta son farashin dala misali za a je a siyo shinkafa a Amerika. Misali farashin dala ba ta son ya wuce naira ɗari biyu na kuɗinta. so tsadar abin da aka je aka saya ita najeriya ita ce za ta yi ciko na wannan farashin dalar ko da yana da tsada saboda talakawanta su samu sassaucin farashin shinkafa da ta saya idan kuma ta bashi cewa a je a siyo koma nawa ne ita ba za ta yi ciko ba ya dawo najeriya mutane su saya yadda aka siyo shi ake cewa floating tsarin najeriya da ake tafiya a da yana nan ne tsarin fixing wato najeriya tana tallafawa yadda ake tallafawa mai ana tallafawa wannan dalar to wannan tsarin yana da alfanu kuma yana da rashin alfanu yana taimakawa kasar wannan kuɗin da take cike wannan giɓin za ta daina cike shi dacin kuɗin dala a lissafinta shine ɗari da casa'in da tara amma a kasuwa dala ta kai ɗari uku da ashirin to ya nuna cewa najeriya ita ce take cike wannan giɗin so wannan kuɗin da take cikewa idan muka lura ya kusa kai rabin kuɗin da ko kuma ya fi rabin kuɗin da ake saya a kasuwa sakamakon haka suna tallafa mana mu talakawa a cikin ƙasa so yanzu da idan ta daina wannan wannan kuɗin zai dawo asusunta to sakamakon haka jihohi da ƙananan hukumomi da 'yan siyasa masu mulki za su samu kuɗi mai yawa wanda za su iya kashewa ko su yi mutane aiki da shi ko su yi saɓanin aiki. Mutane 'yan ƙasa mun tambaye ka bare manya a kaba sun tsayawa muna neman ka kawo ka ɗaukin a bayan duk dabara ta gazawa zato yau ya zame ba a batu. To madalla kaɗan daga cikin hirar da shirin yau da gobe ya yi da Dakta Sharif Almahajjar kenan ranar Juma'a da ta gabata. Yanzu kuma ga tasirin azumin Ramadan a wurin wannan malamin. Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Naidu Mai Shayi, bakin kasuwar shanu Ibadan Akinyele. To alhamdulillah wannan wata magana a kansa mu ƙanana almajirai ta wuce mu saboda haka dukkan musulmin duniya ya sani wannan wata wata ne mai girma me za mu kira musulmin duniya su ji tsoron Allah akan wannan wata wanda ya san duk yana da wani mugun aiki da yake yi cikin wannan wata ya roki Allah Allah ya raba shi da wannan miyagun ayyuka wanda yake aikata alkhairi kuma Allah ya bashi ikon ƙara aikata alkhairi cikin wannan wata madalla yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuka fahimci batun janye hannun babban bankin Najeriya CBN daga harkar kuɗin dala. Sai a kira a bayyana ra'ayi amma kamun nan a ci gaba da jin wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To za mu fara da kira daga Kaduna. Assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana. To kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fasir Fitaji Kaduna Najeriya. To Malam Adamu me zaka ce game da mm, muna jan ka? Eh, a ni gaskiya abin da zan ce dangane da wannan magana na bayanin janye babban bankin Najeriya dangane da maganan harkokin kuɗi. Mm. To a gaskiya mu dai bamu tsammana haka ba gaskiya. Saboda duk daga ƙarshe dai kan mu talakan abin da ya dawo ya kare. yanzu wannan bako da naji kun yi hira shi yana nuna cewa kawo wani tallafi da gwamnati ke bayarwa ganin shigo da abinci tana dan sa tallafi a ciki amma mutum da an zana hannun bankuna a ciki mm. to kaga dan kasuwa zai je siyo kaya ne ya da shi yanda ya ga dama a nan ƙasa Najeriya kuma dan kasuwa ba zai siyo kaya dan ya fadu ba to kaga dai da a jikin mu talakawa za ta kare yana da kyau gwamnati gaskiya to mallam Adamu mun gode da ra'ayinka har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kaduna uh, salamu alaikum kuna magana da Sa'idu Katuka Kazarko To Malam Sa'idu me zaka ce eh. game da wannan batun namu na yau? To BOA ina muku fata alheri. Ni abin da zan ce ni gaskiya bai kamata tun yanzu a yi wannan tsarin ba. Ya kamata Babu Buhari ya zauna sun zauna da masana. An yi dogon nazari tukuna a duba a gani. Wannan abin ya dace gaba me zai haifar tukuna kafin a fito da wannan tsarin. Amma kuma sai muka ji kawai an ji da fito da wannan tsarin da wurwuri haka. To amma kana gani kamar bai bai tuntuɓi masana ba da ƙwararru kafin aka fito watakan gwamnatin tashi ta fito da wannan sabon tsarin? eh, eh gaskiya ni ina gani bai tuntuɓa da ya tuntuɓa kafafen yada labarai na cikin gida na waje duk da mun ji to amma kuma muka ji shiru kawai sai dai kawai muka ji wannan sabon tsari da aka fitar da shi amma ba komai yan kasuwa to malam sa'idu kenan daga kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je maiduguri To Malam Mustapha sai ka ɗan ɗaga murya don masu sauraro su ji ka sosai. Muna jan ka, muna jan ka. To ga dukkan alamu dai layin malami daga Maiduguri ya goce sai ka sake kokari kila za ka sa. To malam daga Katsina eh? mun gode maka da ka fado mana yanzu haka menene ra'ayinka? a ra'ayina duk da yau da yake ni ba masanin tattalin arziki ba ne ba na ƙasa ina ganin hakan da aka yi ya dace hmm. kuma ubangiji allah ya sa ya zame mana alkhairi a ƙasar nan baki ɗaya me yasa ka ga hakan ya dace me ya sanya kake gani kamar hakan da aka yi ya dace da saboda haka masu shigowa daga kasashe za su shigo su zuba jarukansu a ƙasa kaga ƙasa kin ga kenan ƙasa za ta bunƙasa ina ganin shine talakawa da sauransu za su samu abin yi to mun gode malami daga katsina yanzu kuma bari mu je jihar neja wa alaikum salamu da wa muke magana daga neja Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. Tumala Ibrahim me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau? To game da abin da kuke tattaunawa mu dai dan Allah wa'annan manya da muke tare da su wanda suke jagorancin mu mm. ya kamata su ji tausan mu akan mu game da ainihin rayuwar mu gaba ɗaya. Mm. Saboda a wannan Mala Ibrahim. Muke shafa da Allah su to. Yau muna janka eh. muna janka. Eh, da Allah su taimaka su tausaya mana mu saboda su wani abun ba shafa su ba Malam Ibrahim kenan daga jihar Neja yanzu kuma bari mu je Zaria Yawwa ɗanki ya suna na Musa daga garin Kwangila Zaria To Malam Musa da fatan kana lafiya mini ne ra'ayinka? Na'am, da fatan kun sha ruwa lafiya. Wato gaskiyar magana ni abin da zan ce shine duk abin da janar muhammadu buhari zai mana in allah su da abu ne wanda zai kawo cikas ga dan najeriya ba ko ya bata masa wato abincinsa gaskiya muna dai roƙo allah ubangiji ya sa wannan al'amari ya zama alheri a gare mu 'yan najeriya musamman talakawa inda gaskiya komai ya hauhau ya yi tsada abinci ya tsada ubangiji Allah ka warware mana matsalolin da damuwa na gode Musa Kwai. To Malam Musa kenan daga zariya mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Adamawa. Hello. Salamu alaikum da wa muke magana daga Adamawa. kuna magana da Christianity Christopher daga Adamawa ce da General Area. Ni kan bara fita harkan dole nan ba ne sai dole an da shi ne. Malam Christopher ko in ce Mr. Christopher ka ce menene layinka ya dan ya samu tangarda ka dan ƙara faɗin ra'ayinka mu je. Na ce dollars nan kan sai dola yake da shi ne. Ka ce batun dala ba mu fahimci abin da kake cewa ba. Na ce sai dola yake da dala nan ne ina ba mutane wahala nan kan kash laye mr christopher ya samu tarangarda ko ko in ce ya ma goce baki daya amma mun samu wani kira daga kaduna salamu alaikum wa ke magana daga kaduna alaikum salam zakariya abubakar ne daga malafan kaduna to mine ne ra'ayin kamalan zakariya a ra'ayina mu dai mun sa fahimtar mu da insha Allah wannan gwamnati tana rufe alheri na ga talakawa hmm. To kana gani wannan sauyin da mm. aka yi koko sabuwar manufar da babban bankin Najeriya ya fito da ita ta yi daidai koko me ma ka fahimta game da ita? Mm, ni na fahimta ta tunda shi wannan malami ne mai masanin tattalin ne, ai shi ma ba ya kushe abin ba ne. Kuma mm. ya bada da ya yi bayani da ya da abubuwan da za su faru to mu dai muna fatan wannan abin zama alkhairi gare mu gaba mu. To mun gode Malam Zakariya daga Kaduna yanzu kuma bari mu je gaida. Salamu alaikum da wa muke magana. Kuna magana da babba na mai gyaran janareto a Yobe da Gadam Local Gama. To mine ne ra'ayinka? Ra'ayin shi ne a nan a gaskiya abin da ba mu tsammani ba ne ba Buhari. Muna so muna so don Allah halin da muke cikin nan wala muna cikin matsala ya gyara mana to mun gode malami daga gaida yanzu kuma bari mu je nasarawa a gurguje wa alaikum salam da wa muke magana da fata an sha ruwa lafiya tukunna dai ba a kai ka shan ruwa ba a nan to sha ruwa lafiya to amen Bashir Kela daga nan layin tala cikin da lafiyan bari bari. To Malam Bashir sai dai za ka yi mana haƙuri lokaci ya kawo jiki a nan za mu dakata sai kuma gobe mu sake ba da wata dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu so mu labarin wasanninmu na ranar yau ne da babban kwamitin olympic na duniya coo wanda a yau talata ya fito da sanarwar cewa duka 'yan wasan da aka sake to duba sha'aninsu suna iya su shiga wasannin olympic wanda za su wakana a rio de janeiro na kasar brazil daga biyar zuwa 21 ga watan agustan wannan shekara kuma wannan tana magana ne musamman ga 'yan wasar kasar rasha da babbar hukumar guje-guje ta duniya ta ce ba za ta ba su damar shiga shiga wasannin ba saboda badakalan nan da ta mamaye sha'anin wasannin guje-guje na kasar rasha wanda ya shafi kara amfani da kwayoyi masu kara guzari cewar hukumar olympic yo e ta duniya a yau ta ce tana da shakku sosai ga da 'yan wasa na kasar rasha da na kasar kenya masana sha'anin wasannin kwallon kafa ta duniya yanzu haka suna maganar cewa filayen wasannin da ake wani da su a kasar faransa Faransa da dama daga cikinsu na nuna gajiyawa da rashin cikakkiyar ka'idar karbar bakuncin manya-manyan wasanni kamar irin wasannin kasashen Euro da ke wakana yanzu har kasar. ganin cewa a cikin wasannin walau ka ga kwallon ta fashe ko kuma ka ga 'yan wasa na faduwa babu gaira babu sabar ko kuma ka ga abin ya hana wasanni su gudana kamar yadda ya kamata har ma a cewar mandanda ɗaya daga cikin masu tsaron gida na kasar faransa a sanin shi hilin wasan kwallon kafa na stade velodrome na marseille wanda zai karbi daya daga cikin wasannin kusa na ƙarshe na wasannin kasashen na euro ya ce hilin wasar yana cikin cikakken yanayi na gudanar da kowanne wasanni na duniya kamar hukumar kwallon kafa ta turai euro ta sake ba da kwangilar sake fasalin hilin ana gab da soma wannan gasar haka zalika a wasannin kwallon kafa na nahiyar turai din a wani abin mamaki da aka gani a wasan da aka yi tsakanin kasar faransa da switzerland a rukunin su an dai ga rigunan 'yan wasar kasar switzerland sun yi ta kyakkyacewa lokacin wannan wasar wadda aka tashi banza da banza tsakanin faransa mai masaukin baki da kasar ta switzerland a cewar fima wadda shine ke sponsorin din 'yan wasan kwallon kafa na kasar switzerland abinda ya kawo haka shine dadewar ajiyar tuwafin na 'yan wasar ta kasar switzerland kamin a soma amfani da su a wurin da ya kasance kasance mai zafi ne da rashin kadawar iska yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo haka a cewar wata sanarwa da kamfanin fima hiddo idan muka komo fagen wasar ta euro wadda ke wakana kasar faransa yanzu haka ana can ana dabasa tsakanin kasar croatia da spain sai republic czech da kasar turkiya da zuwa kammala wasar ta hada Ikirin da poland sai kuma ireland ta arewa ta gwabza da kasar jamus tunda dai kasashe kamar irin faransa switzerland sai kuma ingila da kasar wales ko kuma pays de sau riga sun samu tikitan su na shiga wasanni na gaba na wasan kofin nahiyar turai na kasar ta faransa na wannan shekarar haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a wata gayyatar gwamnatin cambodia ƙungiyar rundunar haɗin gwiwar amurka da cambodia za su yi aiki na taimakawa mutane da wasu batutuwa tsakanin sojoji da sakiyar ƙwarewar aiki a gundumar camport a cambodia a matsayin wani bangare na aikin haɗin gwiwar ba da agaji tsakanin sojoji da farar hula a lokacin wannan aiki kimanin sojoji 80 na amurka da cambodia da suke cikin aiki maza da mata tare da gudunmu ma'aikata daga australia vietnam thailand za su yi aiki tare kuma da wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke aikin bada taimako ga mazauna gundumar Camport. Wannan kungiyar haɗin gwiwa kungiya ce da ke ba da taimakon aiki a ƙasashe da dama a faɗin yankin Indo-Asiya tare da babban rawa da sojojin saman Amurka suke takawa a ciki. wannan kungiyar ta hada da ma'aikatar kiwon lafiya likitocin haƙori da na ido da likitocin ƙananan yara da masu jinyar jiki da shirye-shiryen injiniyoyi da ayyukan taimako da ayyukan ceto da babban manufa na sakiyar kwarewa tsakanin sojoji wannan kungiya tana inganta taimako da kasashen duniya suke bayarwa da kayan agaji a yayin da take ba da ayyuka da jama'a suke da bukata a baki ɗan yankin a cambodia injiniyoyi sun yi ayyukan gina makarantun karkara guda hudu da cibiyoyin kiwon lafiya guda biyu a birnin campot sa'annan ma'aikatar kiwon lafiya suna iske jama'a a inda suke suna musu jinya a lardunan tokisho da kampon dukkaninsu a birnin kampot babban manufa na sakiyar kwarewa tsakanin rundunonin biyu yana mai da hankali ne a wurin ba jama'a kiwon lafiya na gaggawa da ya musu taimako da kuma kulawa da tunkarin faruwan bala'i tun shekarar dubu biyu da bakwai, wannan kungiyar aikin ba da taimako take kyautata rayuwar dubban mutane a yankin na indo asiya a yayin da take tabbatar da ganin ana shirya rundunonin yankin don su yi aiki tare su magance wa jama'a damuwansu wannan ita ce kungiya ta hudu da take gudanar da ayyuka a cambodia amurka ta bayyana alfaharinta na yin aiki tare da cambodia don taimakawa a inganta rayuwar al'umma a cambodia da sauran sassa na yankin sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma ga muhammad lalo ya dawo da labarai amma a takaice gwamnatin najeriya ta ce ta cimma wato wata matsaya na shirin tsagaita wuta da tsagerin niger delta da ke kai hare-hare akan bututun man kasar a cewar wani babban jami'in kamfanin matatar man kasar a hirar da yi da murya amurka a yau talata sai dai mayakan kungiyar niger delta avengers ta musanta cimma wata matsaya da gwamnati inda ta rubuta a shafinta na twitter cewa zancen ba shi da tushe ballantana makama kungiyar dai ta sha daukan kai alhakin kai hare-hare kan bututun man kasar lamarin da ya kasara yawan man da kasar ke fitarwa mai yawan ganga miliyan biyu a kowace rana da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma guban allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da mr daniel brown da ya hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau mr martin ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya